garba shi daya ya yi sama tare da alƙalmar har yanzu Tawagar 'yan wasan ƙwallon kafa ta ƙaramar hukumar lafiya sun yi nasarar lashe gasar nan da aka yi wa take da Algon slash AA Sule. Ƙungiyar ta lafiya ta doke takwararta ne ta ƙaramar hukumar Nasarawan Tutu da ci uku da ɗaya. Tun a zagayen farko na wasan da ɗan wasa Kana Ismail goma Muhammad da kuma Abraham Solomon su suka yi nasarar jefa wa tawagar ta lafiya kwallaye guda uku inda shi kuma ɗan wasa Richard Totti a bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ya samu farkewa tawagar tasa ƙwallo guda ɗaya. bayan kammala wasan ne dai aka karrama wasu 'yan wasa da suka yi bajinta gami da taka rawar gani kamar ɗan wasa goma muhammad na ƙaramar hukumar lafiya an ba shi kyautar ɗan wasa mafi bajinta a cikin wannan gasa wato most valuable player sai kuma ɗan wasa muhammad sadiq wanda ya tafi gida da kyautar gwarzon mai tsaron raga wato best goalkeeper a turance inda shi kuma emmanuel samuel na ƙaramar hukumar karu shi ya yi nasarar ɗaukan kyautar gwarzon zira ƙwallaye na gasar wato goal scorer a turance gasar dai ta injiniya AA Sule tare da haɗin gwiwa Algon Chairman an yi ta ne a faɗin jihar Nasarawa inda ƙananan hukumomi goma sha uku suka samu nasarar shiga wannan gasa a bayan kammala wasan ne muka tuntuɓi Honorable Aminu Ma'azu domin neman ƙarin bayani dangane da wannan gasa ga abin da yake cewa a ƙarshen wannan gasa shine zan ce ko wa'anda aka ci su da mu da muka ci duka mu ɗauka mun yi nasara nasara kuwa saboda haɗin kai da aka samu kaga 'yan wasa gaba ɗaya suna ta runguman junansu mu ma shugabannin ƙananan hukumomin nan muna ta runguman junanmu saboda haka ina so ina roƙo mu yi ƙoƙari mu ci gaba da irin wannan haɗin kai da kuma son juna shi ƙwallon kafa yakan kawo haɗin kai kuma ya sa mana son juna a zuciya ka ga ana raha da sauransu duka da yardan allah mun samu ana abubuwa da muke nema kuma musamman an gano 'yan wasa masu kyau daga cikin ƙananan hukumomin nan guda goma sha uku wanda za su za iya amfani da su ko a ina ne ma ko a ƙasan waje ne su buga wasa domin in ka ga yadda wasan da tsarin da kuma irin takale da yaran nan suka yi gaskiya sun kware a fannin wasan kwallon kafa saboda haka mu mun gode kuma above all saboda haɗin kai da kuma yadda aka yi wasan a cikin kwanciyar a cikin zaman lafiya kuma da son juna to gaskiya wannan ma ba karamin abu ba ne. Allahu za ta ci gaban Allah ya bar mu a raye musamman mu da muke kan eh, karagar mulki na kananan hukumomi shekara mai zuwa insha Allahu za mu yi wanda ma za su zo bayan mu mun gama mun tafi za mu ba da shawara don a ajiye wani ah, wani ah, alkawari domin a rinka yin wannan wasa kowane shekara. Haka shi ma shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta jihar Nasarawa Muhammad Alkali ya yi mana ƙarin haske dangane da wannan gasa. Sakona ga al'umman jihar Nasarawa mai especially kamar matasa darisan da muka koya a wannan gasa na zumunci na sada zumunta a wannan darasi ne da matasa za su yi amfani da shi don a zaman lafiya da son juna kai amma na rasa me zan faɗa a tahiru saboda murna kawai nawa inda aka yi wannan wasa A rahoton kenan a tahiru Babu abubakar tbc hausa daga garin lafiya jihar nasarawa